wai ke zan fita mana je majalisa. Menene? Yanzu duk maganar da ake a kafafen yada labarai ana cewa ku tsauna a gidajen ku saboda wannan cuta ta coronavirus shine zaka fita zaman majalisa. Wai ke yi ta zama a gidan kenan? Kwana na nawa a gidan bana fita. Kuma majalisa wurin cikin abokai na mu je mu harka da su ba? Ni fita zan yi gaskiya. To kaga ni ban hana ka fita ba. a dawo lafiya amma kana ji mm-hmm. ina son zan je gidan mutu mai kayan miya zan je yin jaji abin umarni in fita kamar ya jaje jajen mi ko sata kai musu komai ai ɗazu kana bacci ake ta ihu unguwa unguwa ta cika da ihu yan sanda suka cika unguwa tab da hukumar lafiya an zo an tattare su ka san hudu ya kamu da corona virus wani hudun hudu mai kayan miya eh, shi dai shugaban majalisa ta mu ai ko limami ne Hudu ba lafiya an zo an tattara kaf abokanku. Allah ne ma kai jiya baka fita majalisa ka zauna ba. Da an tafi a gwada su daga nan aje a ajiye su sai an ga yadda hali yayi. To ina zuwa. To, dabun? Ah, ka ba su ne? Sweetie, ka zo ka tafi man. Na gida.